Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin. Yau talata 25 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanun labarai. To murtala fargabar cutar murar coronavirus da ta haifar ta sa manyan kasuwannin hannun jari na ta rikitowa a faɗin duniya. a halin da ake ciki kuma ana duba yiwuwar takaita atisayen sojojin amurka da na koriya ta kudu ke yi saboda tsoron cutar coronavirus sake barkewar fada a yankin masu amfani da harshen ingilishi na kasar kamaru na tilasta mutane gudun hijira da zama cikin kunci Tukanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce gara a kafa dokar kirkiro 'yan sandan jihohi na bai daya a Najeriya a maimakon kungiyoyin tsaro barkatai da ake yi a wasu jihohin kasar. a bar abin barkatai kowace jiha ta je tana irin nata tsarin a ce ka dau civilian ka ce su suna aikin police ko suna aikin soja to ni na ganin wannan ɗiban karamar ne kawai jihohin taraba da benue sun soma ɗaukar matakan magance tashe-tashen hankula da ke da alaka da kabilanci da rikicin iyaka mutanen benue da taraba mu yan uwa ne kuma za mu ci gaba da zama yan uwan juna kawai ana so ne a ja wannan a san iyakaci aliyu musa Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya to amma kafin mu kai ga waɗannan ga halin da duniyar ta waye gari Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shafar tattalin arziki da mummunar cutar marar coronavirus ta yi ya sa kasuwannin hannun jari ta duniya da farashin mai sun faɗi jiya litinin. Yayin da cutar mai saurin yaduwa ta tilasta wa kasar China soke zaman majalisa da ta saba yi a duk shekara, tare da kawo wata sabuwar barazana ga lafiya ma a faɗin duniya. kasuwannin hannun jari a amurka sun faɗi da kusan kashi uku cikin ɗari da yammacin jiya a birnin new york biyo bayan faɗuwar da aka samu sosai a kasuwannin turai kasuwar ɗanyen mai ta brent crude wadda ita ce ma'aunin darajar mai a duniya ta yi ƙasa da kusan kashi biyar cikin ɗari inda gangan mai ta koma dala hamsin da biyar da kobo takwas wannan ita ce faɗuwar ta mafi girma a cikin kusan watanni biyar a halin da ake ciki kuma farashin gwal ya tashi da kusan kashi biyu cikin ɗari inda farashin wato ma'aunin gwal na ounce guda ya kai sama da dala wato 1,676 wanda wannan shine hawa mafi girma da aka gani cikin shekaru bakwai a daidai lokacin da masu zuba hannun jari ke neman wurin da za su saka kudadensu kasancewar kasuwannin hannun jari na cikin wani hali. sakataren ma'aikatar tsaron amurka mike esper ya ce rundunonin sojin amurka da na koriya ta kudu na duba yiwuwar rage rawar dajin da suke yi a yankin ruwan koriya yayin da koriya ta Kudu ke faman shawo kan barkewar cutar coronavirus kwamandan sojojin amurka a koriya ta kudu da manyan janar-janar na sojin koriya ta kudu suna duba dakatar da atisayen da suke yi saboda damuwar cutar corona coronavirus ta haifar espa ya faɗa manema labarai a jiya litinin a wani taron manema labarai da ya gudanar da takwaran aikinsa na koriya john kendu a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus ya yi sama zuwa 833 a koriya ta kudu kuma yawan waɗanda suka mutu ya yi sama zuwa bakwai sake shiga fada da aka yi a yankin masu amfani da harshen ingilishi na ƙasar kamaru ya tilasta wa mutane sama da saba'in waɗanda yawancinsu mata ne da ƙananan yara gujewa gidajensu da neman mafaka. Akwai alamun gajiya da yunwa tare da su waɗanda tashin hankalin 'yan awaren ya shafa a yankin masu amfani da harshen Ingilishin na arewa maso yammacin ƙasar a ƙaramar hukumar Memchom da ke arewa maso yammacin ƙasar sun ce a cikin makonni biyu da suka gabata sun guje wa tashin hankalin da yake ci gaba da faruwa. Comfort Pini mai shekaru 23 mai 'ya'ya biyu ta ce ta guje wa yankin mai cum lokacin da wasu mutane sanye da kayan sojoji suka kone gidaje 32 a ƙauyensu. Fini ta ce tashin hankalin ya yi sanadin rayuwar mijinta da 'yarta. I'm from far. We're just living in the village. Some people just come and burn our village. Ta ce na fito da ƙauyen Fang. Muna zaman mu kawai a ƙauyen. Namu sai wasu mutane suka zo suka ƙone mana ƙauyenmu. shine muka gudu cikin jeji har zuwa cikin kurmi mun kwashe makonni biyu cikin dajin kafin mu fito To an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ƙarin labarai. To amma kafin nan gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana ra'ayin cewa da abar jihohi suna ta kakafa kungiyoyin tsaro barkatai na ƙashin kansu kara majalisar dokokin kasar ta zartar da kudurin dokar da za ta bada damar kafa 'yan sandan jihohi na bai ɗaya a zaman hanyar magance ta'addanci da tashe-tashen hankula da suka zama ruwan dare a najeriya gwamnan ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ni ra'ayina hakikanin gaskiya ya kamata a ce an yi doka ta ƙasa Ga baki ɗaya yadda jihohi za su iya wato ɗaukar polis na kansu akan wato doron tsarin mulki domin a bar abin barkatai kowace jiha ta je tana irin nata tsarin a ce ka ɗau civilian ka ce su suna aikin polis ko suna aikin soja to ni na ganin wannan ɗiban karamar hukaciya ne kawai domin mutanen nan ba su shiga cikin tsarin horo wato na tsaro ba kuma idan ka warkar da wannan matsalar ya za yi da su ƙarshen da kuma su ne za su zama matsala a wajen tsaro saboda haka abin da ya kamata a yi shine a bar jihohi su yi amfani da doka su ɗau polis ɗin kansu kamar yadda yake faruwa kasashen da suka ci gaba sannan kuma al'umma a sawo su ciki wato yadda za a gudanar da tsaro alal misali kaga nan kano mun ɗau masarauta da muhimmanci wajen al'amarin tsaro jami'an tsaro muna tabbata cewa akwai yarjejeniya tsakaninsu koyaushe suna suna tuntuɓar juna kuma jihar kano muna amfani da na'urar zamani domin duk yadda za ka yanzu tsaro yadda kasan masu ta'addanci sun zama nukiliya to dole ma sai gudanar da mulkin tsaro sai ya zama nukiliya da akwai masu fargabar idan aka yi yan sandan nan na jihohi ku gwamnoni za ku dinga yin amfani da su ta yadda kuka ga dama to yanzu gwamnatin tarayya ba tana da polis ba tana yi amfani yadda ta ga dama gwamnatin tarayya tana da polis hmm. amma yanzu gwamnatin polis tana gwamnatin tarayya tana amfani da polis ta ci zaɓe a duk jihar da take so wannan wata ra'ayi ne na rashin ci gaba su kansu polis din ai idan baka sarrafa su yadda ya kamata domin su yi aikin sosai da sosai ba matsala za su zama maka kana gani za ka ga 'yan opposition sun ci zaɓe a jihar ka idan ba ka yin abubuwan da ya kamata saboda haka ga irin waɗannan kurakuran akan same su da farko amma idan ana son abu ya zauna da gindinsa to a ɗora shi a inda ya kamata a ɗora shi kurakurai ba inda ba a samun kurakurai america in ka kula ta ci gaba sosai da sosai amma yanzu ta riga ta shige waɗannan abubuwa ɗin. gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje a zantawarsa da wakilinmu mahmud ibrahim kwari har yanzu kuna tare da sashe hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga sarfilo hashim da karin labarai jiya litinin shugaban kasar amurka donald trump ya ce amurka za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar sayarwa da sojojin india jiragen yaƙi da wasu kayayyakin da su ya kai dala biliyan uku wannan sanarwa ta zo ne lokacin da trump ke jawabi a wani bikin maraba da shi da aka kira na Trump a birnin Ahmed Abad, inda mutane sama da dubu ɗari suka taru domin sauraronsa da Firaministan India Narendra Modi. gabannin ziyarar tashi trump ya ce sabbin yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen biyu ba sa daga cikin ajandarsa ta yin wannan tafiya amma a jawabinsa ya alkawarin cewa kasashen biyu za su cimma yarjejeniyar da za ta zamto ɗaya daga cikin manyan yarjejeniyoyin cinikayya da aka taɓa yi ya kuma ce yana da kyakkyawan fata shi da modi za su cimma yarjejeniya mai kyau ga kasashen biyu. An sami Harvey Weinstein da laifukan cin zarafin mata da kuma lalata wanda ke kawo ƙarshen tashen wannan tsohon babban mai faɗa aji a masana'antar Hollywood wanda ke zama nasara kuma ga masu yaƙi da cin zarafin mata da ake kira hashtag MeToo. Weinstein mai shekaru 67 an same shi da laifin yin fyaɗe da kuma cin zarafin mata sai dai an wanke shi daga wasu tuhuma-tuhuma masu tsanani. Yanzu haka yana fuskantar har zuwa ɗaurin shekaru 25 a gidan yari. kusan mata tamanin ne suka zargi Weinstein da ci musu zarafi ta hanyar lalata. Wannan zarge-zarge dai sun bayyana ne a dalilin hashtag MeToo, shirin da aka tsara domin wa mata ƙwarin gwiwa su fito su bayyana duk wani cin zarafi da ake zargin babban mai faɗa a jin yayi musu. Sarfilu Hashim Gumel ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. zaman wani sabon yunkurin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula tsakanin al'ummar kan iyaka da kabilun jihohin taraba da benue jihohin biyu sun kafa wani kwamiti na musamman wanda zai soma aikinsa tare da faɗakar da al'ummomin da ke kan iyakar jihohin gabanin soma aikin tantance iyakoki da gwamnatin tarayya za ta yi wakilinmu ibrahim abdulaziz ya ce ɗaukar matakin na zuwa ne bayan wani rikici da ya auku a tsakanin kabilun tv da jukun ga rahoton nashi wannan ma dai na cikin sabbin matakan da gwamnatocin jihohin taraba da kuma birnin suka dauka domin kawo ƙarshe rikice-rikicen da ke wakana a tsakanin al'umman tibi da kuma jikun musamman ma akan iyaka jami'an hukumar kula da kan iyakoki ta najeriya wato boundary commission suke ma jagorantar wannan gangamin faɗakarwa. Yes, all the border communities along the stretch of the boundary. We are hoping to start the exercise soon. bari ne muku albishir cewa za mu soma aikin shata kan iyaka nan ba da jimawa ba domin muku da zarar an sako kuɗi aikin za mu soma kuma ai an sa ma kuɗin cikin kasafin kuɗin bana kai nan da watan maris ne ma za a soma a don haka ne ma aka soma wannan gangamin na faɗakarwa a cewar jami'in hukumar shata kan iyakan yayin wannan gangami da aka gudanar a kan idanuwan mataimakin gwamnan jihar benue injiniya benson abunu da mata kwaransa na taraba haruna mano shugabannin al'umman jikun da kuma tibi duk sun saba layar kawo kashin wannan tashe-tashen hankulan da ke faruwa kan iyaka tsakanin al'ummomin biyu da farko ma dai ga mataimakin gwamnan jihar taraba haruna manu mutanen benue da taraba mu yan uwa ne kuma za mu ci gaba da zama yan uwan juna kawai ana so ne a ja wannan a san iyakaci saboda yawan gwamnatin jihar taraba ta tashi ta ce za ta yi wani abu duk abin da za a yi ta san cewa ga iyakanta nan in za a kawo asibiti mun san cewa daga nan abin da ya kama zuwa nan iyakacin namu kenan jihar taraba daga nan kuma abin da ya kama zuwa can ya zama jihar benue state ba wani abu bane ba wani abu wanda ya wuce wannan ba wai kowa na so a raba mutane bane shi ko mataimakin gwamnan jihar benue injiniya benson abono ya yi taliki nema da cewa the deputy governor of taraba state has given you the message that has brought us kamar da dan wana mataimakin gwamnan jihar taraba ya faɗi mun ko taro ne a nan da mu duba wannan batu na shata kan iyakokin al'ummomin mu biyu kuma za a yi wannan aiki ne a ƙarƙashin hukumar kula da kan iyakoki ta najeriya manufa dai ne a samu fahimta juna ba wai a raba kawunan al'umma ba. Allow peace to reign. To wai ko al'ummomin kan iyakan ke cewa Mr. Robert Achisaye na ko cikin masu da tsaki daga bangaren tibi ya bayyana da masu kaji da wannan taron fadakarwa da aka yi. Ba wani damuwa a cikin mu tsakaninmu da jikun concerning da boundary demarcation. Ba mu da wani matsala da mu ce mu yi fada bare. Wannan zaman lafiya ne kuma za a raba wuraren da benue bun kenan ba magana da zai kawo wani damuwa ba. Shi Musa Cakwa daga yankin masarautar Rafin Kada ya ce wannan taron iyaka da aka yi yayi daidai. don haka ka iya samar da zaman lafiya tsakanin al'ummun tibi da kuma jikun. eh a gaskiya zaman lafiya muke so kuma muna ba da goyon baya dari bisa dari a irin abin da gwamnati take so ta kawo mana ta yi domin na kawo mana zaman lafiya. koma da menene fata ko shine Allah sa kulla ta biya kudin sabulu ko a samu a rage tare hanya da kuma kai wa juna hari Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma da 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar ya Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka kuma ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya babu laihi kuɗi in ka diba ko kasashen turai babu ƙasa ɗaya yanzu in ka diba alman sun bar document in ka diba france sun bar france duka kasashen nan suka yi na'am suka ke tahiyar tattalin arzikin duniya babu ƙasa ɗaya ta da take huskanta shi sai an yi gungu suka gamu wannan sha biyar na ecowas suka ba wannan kudin nasu sunan eko kuma suka ce ekon bai da alaka da kudi daya yana garkuwa da ero da dola da kudin china da kudin japan jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya yau ne muke son mu so mu kawo muku muhawara ta musamman game da sabon kudin nan na eco wanda ake cewa wasu kasashen afirka ta yamma suna kokarin su fito da shi domin ya maye kudaden su na yanzu to assalamu alaikum eh, sunana madam hadiza muhammad nan karci sabon garin maradi to haraka kuɗi eh, ni dai ina biyan bayan eh, a sake kuɗi inda a sake kuɗi amma sake kuɗi da za a yi tunda fa ai horon shi ke buga sai fa kenan ko yanzu kenan wanga da za a sake wa kenan ita za ta buga kenan har yanzu muna nan bisa mulkin mallaka eh, eh, nigeria ba ita ke buga naira ta ba eh? to yanzu aka ce su za su buga mu kuma har yanzu dai muna nan rike da suna nan rike da mu ba mu kuce ba kuɗi a yi su amma ni in ana tambaya ta an dai an tambaye ni a na horon shi ka buga kuɗi kasashe takwas na farko mallaka faransa da suka hada da jamhuriyar benin da burkina faso da guinea bissau da cote d'ivoire da mali da niger da senegal da togo su ne suka fara gabatar da kudirin samar da kudin na eco domin ya maye takardar su ta sefa wacce ba su kadai ba ana amfani da ita a kasashe goma sha hudu na afirka ta yamma da kuma afirka ta tsakiya to daga bayani a wani taron da aka yi a abuja najeriya a watan yulin shekarar 2019 da ta gabata yawan kasashen da suke nuna sha'awar rungumar aƙidar yan kuɗi bai ɗaya a kasashen ta afirka ta yamma suka cira zuwa goma sha biyar bayan da wasu kasashe guda shida da suka hada da najeriya da liberia da ghana su ma suka shigo cikin rukunin waɗanda suke sha'awar amfani da wannan kuɗi na eco to an dai sha ɗage ranar da za a soma amfani da wannan takarda kuɗin ta eku domin daga shekarar dubu biyu zuwa yanzu lokacin da aka soma maganar kirkiro da wannan kuɗin an dage soma amfani da shi har sau uku a shekarun biyu da biyar da dubu biyu da da goma kuma dubu biyu da goma sha hudu yanzu nan ma zaman da ake shine cewa wai za a fara amfani da kuɗin daga watan yulin wannan shekarar da muke ciki ta dubu biyu da ashirin. sai dai shi ma wannan zancen rukunin manyan bankunan kasashen raya kasa na afirka wato african development bank group sun bayyana shakku kwarai da cewa da kyar za a kai wannan lokaci ba tare da an canza ranar fara amfani da kuɗin ba ba da bayan wannan duka har yanzu akwai korafe-korafe game da yiwuwar shi kansa wannan shiri musamman bayan da shugabannin kasashen najeriya da ghana da gambia da liberia da saliyo da gini suka fito karara suna nuna rashin amincewarsu da sanarwar da shugaban cote d'ivoire wato alasan watara tare da shugaban faransa emmanuel macron suka bayar na cewa ai kudin sefa ne kawai za a canja suna zuwa eco to kai a dai dukkan wannan batu ne wakilin mu ne mai sule mummuni barma ya shirya muhawara tsakanin abdu idi da kuma siraji isa domin fayyace matsayin su kan wannan takardar kudin To Alhaji mushe kan maganar nan ta kudaden eh, eko takardar kudade ta bai daya eh, ainihi dai an sani kungiyar sai da yawo ce eh, ke kan gaba wannan kudiri amma kuma aka waye gari kungiyar iyomowa a ƙarƙashin shugaban ƙasar cote d'ivoire alasan watara ya ba da sanarwar cewar ƙungiyar iyomowa ta ƙasashen afirka ta yamma nan faransa za ta zartar da soma aiki da waɗannan kuɗaɗe a shekarar 2020 shin ya kake kallon wannan mataki ko kuma wannan sabon al'amari a ai ka san dama alaƙa horon shi da ƙasashenmu ba da ƙasashenmu take da alaƙa ba da shi magabanninmu take alaƙa don tana musu dodon bango tana neman ta kyare su da mutanensu don yi rantsuwa da ita eh ba zancen ecowas ba tana gaba ba ne a'a wanga eko zancen ecowas ne ecowas ce ta wakilanci shugaban niger da shugaban ghana ta ce su tahi su yi lissafi su ga yaya za a yi kasashen nan na ecowas su yi kuɗi ɗaya da shugaban Nijar da shugaban Ghana suka ta yi suka yi 29 da watan Jun na 2019. Ƙasar Ekowas ta ce yanzu an amince sunan kuɗin Eko ne. Kuma Eko ɗin yana bai da alaƙa da kuɗi ɗaya. flexible ne kenan cikin fane ne na dolar wanga euro kudin china bai da alaka da euro kadai yana da alaka da duka kudodi kamar fane ne iliflexi mm. lokacin da aka yi zance in kana tune sai shilgaban dai shi wanga watara din ya huto ya ce a'a kawai sefa suna ne ya ce za a sauya mushi kuma ina fa flexible in kana tune sai shugaban ƙasar Nijar ya huto ya nanata abin da ECOWAS ta ce. Eko sunan shi, kuma tun da Eko sunan shi kuma ile flexible yana da alaƙa da wa'annan kuɗaɗen manyan kuɗaɗe yanzu yau in ka ɗauka, kamar yanzu mu ƙasanmu. Ai mu duka hawan ƙaho ne a fannin tattalin arziki mai alaƙa da wasu ƙasashe inda Nijeriya ba ta ciki. tun da mahi yawa tattalin arzikinmu da Nijeriya ne. Na ɗaya ke. Na biyu yanzu duk ai ba horon shi bacci da fariyan shin ni ce. Kenan in dama da alaƙa da aima a kuɗin shin. To dama shi yadda na faɗi maka da za mu fara zancen tsaron eh, san Sahel horon shi tana so ta yi amfani da shugaban Nijar ta raba kan 'yan san Sahel to ta yi amfani da shi wa tara. don ta lalata abubuwan san matsalar horon shi kullum ma koko horon shi ta hudda Nijeriya kan Nijeriya ta shiga. Wannan ana iya ɗaukarsa a kan matsayin wani takun To yanzu ai ba zai raporteur wanda ya yi ai ya huto ya ce a zancen da watara ya ce ba shi ba ne aka tsaida kuma wannan kuɗin na ECOWAS ne kuma kaga gane ma yanzu ta hudo sanarwa ta ce e tana yi da eko kamar yadda aka tsaida shi a ECOWAS. Inda da gaskiya don ka diba ka ga yaudara. Ai shilgaban Nijar ne ya kamata ko shilgaban Ghana ya huto ya yi zancen. Kadiba wa mana hucin. Shi lokacin da makuran yake ƙasar Cote d'Ivoire shi wata raɗin ya ɗauki jirgin shi ya tahi can ya tahi can eh, reunion ɗin ta ECOWAS. wanda aka yi Abuja. Wanda aka yi Abuja. Kuma ya komo da gudu ya ce mishi eh na yi abin da kace. shikenan suka yi wannan yo ai kudin na na kasashen takwas ne yace ko to me ya kai e, e, wanga ciki makuran dan ni sai da makuran ba faransa ta yi wa waɗannan ƙasashe mulkin mallaka ba manta da wannan ƙasa yanzu ba zancen ƙasar mulkin mallaka yanzu 'yan ƙasa sun gane wannan abin da ake ce ma pact colonial shine horon shi ta gane hmm. ita ko shi ta sani in babu kasashenmu ba ta zama wani abu yanzu wajen saccen fisansu ne ƙara ragewa ta ita ce ta bakwai a duniya yanzu ta bakwai ce ƙara ragewa take to yanzu in muka bijire ta ya za ta yi kadiba ho tarihi da ba ta da ƙasa ba ta da iraniyo mu amma sai aka washi gari ita da take kamfani na ɗaya a fannin iraniyo ka sani nani na nijar ne ko hmm. na gabo ya za a yi ta bar mu duk yana cikin wannan abun wannan hoshi ne aka yi yawa shi watara hoshi ne ya huto ya yi yamma ecowas kuma wannan zancen tunda yanzu sun maida mai martani kuma ghana ta huto ta yi magana kuma nigeria ma ta ce ta amince da wannan to wanga za su maida shi hura mutane su yi abin da za a yi kasashenmu su yi aiki da eko da eko din wannan kuma duk kasashen ecowas tun da kudin na kasashen ecowas ne shi watara ya janyo makuran ya danne mishi kai ne ya yi babatin shi wannan babatin mm. siraji ya wacce irin fasara ko kuma kai ya kashi a lokacin da aka ba da wannan sanarwa ta kudaden eco a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar emoa a maimakon ecowas da ake ganin ainihi tun fil azal ita ce ke da wannan kudiri yauwa e, eh, wannan kudi masu eh, na france masu lambar uh, turayen mallaka lokaci ya kai da ya kamata 'yan kasashen afirka su ba kudadensu sunan da suka dama su ba su ga yadda suka ga dama su aza wannan kuɗi da duk irin tsarin da za su azawa na kuɗin su zamanto suna da eh, suna da lamba ƙasashenmu na gida shi ne kaga aka ce wannan lamba ta mulkin mallaka da aka ce ma faransa fa a janye ta kwata-kwata a bar ƙasashen afirka su hudu kuɗi masu lambar sunayensu a yadda aka yi abin ba an gulu da kan zabo ne ba a ce sefa kawai ta juya ta koma eko kai tsaye a wannan lokaci ai ka gani yan fararen hula wanda suke cikin wannan kasashe suka yi ta rudani suna ta kritik suna ta zage-zage suna ta komi da komi wannan shugabanni na wannan kasashe suka ce ya kamata wannan lissahi na kuɗi a ɗauke shi da hannu biyu a sake mushi tsari shi yasa ka gani wannan eh, magabata ko wannan shugabanni suka yi taro abin kamar da a hankali a hankali ne yake ta ba zama ɗaya bane ba za a tashi gabaki ɗaya a ce kucil an sake komi kamar matakin wani salo ne na tsarin tattalin arziki da su shugabannin nan ke ganin dole sai an bi ta kansa sannan a cikin da aka sa gaba duka kokowa ai da manta tattalin arzikin kasashen ne na saurari alhaji idi abdu ya yi magana ba ni a zama a matsayina na da nike da ɗan sani kaɗan na wannan sani na eh, tattalin arziki mu a lissayin da muke da eh, gaskiya an samu ci gaba sosai an samu ci gaba kwarai tunda kuɗaɗen an aka yi su wai kuɗi mai sunan kuɗi wannan matuka in babu tattalin arziki a cikin ƙasashen dan an sake ma kuɗi suna ko aika za aikin banza ne babu wani abin da zai kawo sauyi matuka a cikin kasashen in ba a yi hamzari ba na kasashen su zumanto suna kasashe ne masu ƙarfi hmm. masu ƙarfin tattalin arziki. to ma da lato a gaishe ku malamai to idan Allah ya sa mun ga rana wa za mu dawo da wannan shirin inda za mu je ainihin rawar da faransa take taka a cikin wannan maganar kuɗin eko dinnan da kuma irin tasirin da ake jin canja kuɗin nan zuwa eco zai yi kan talakawa ya ayyukan nasu yanzu kan bari mu gode wasu bakin namu wato audu idi da saraji isa tare da shi wakilin namu sulmin muni barma da ke can yamai da madadin su duka ali musulman sakwata ne a washington mun baku lafiya to gaida aliyu mustapha sakkwato da shirin suna tsaka mai wuya da wannan kuma muka zo shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To a takaice shafar tattalin arziki da mummunar cutar mara coronavirus ta yi ya sa kasuwannin hannun jari ta duniya ta farashi mai sun fada a jiya litinin yayin da cutar mai saurin yaduwa ta tilasta wa kasar china soke zama majalisa da ta saba yi a duk shekara tare da kawo wata sabuwar barazana ga lafiya ma a fadin duniya kasuwannin hannun jari a amurka sun fadi da kusan kashi uku cikin ɗari da yammacin jiya a birnin new york biyo bayan faduwar da aka samu sosai a kasuwannin turai sakataren ma'aikatar tsaron amurka mark esper ya ce rundunonin sojan amurka da na koriya ta kudu na duba yiwuwar rage rawar dajin da suke yi a yankin ruwan koriya yayin da koriya ta kudin ke famar shawo kan barkewar cutar mara coronavirus kwamandan sojan amurka a koriya ta kudu da manyan janar-janar na sojin koriya ta kudu suna duba yiwuwar dakatar da atisayen da suke yi saboda damuwar da cutar coronavirus ta haifar a cewar mark esper Sake shiga fada da aka yi a yankin masu amfani da harshen Ingilishi na kasar Kamaru ya tilasta mutane sama da saba'in waɗanda yawancinsu mata ne da ƙananan yara gujewa gidajensu da neman mafaka. akwai alamun gajiya da yunwa a tare da su waɗanda tashin hankalin 'yan awarin ya shafa a yankin masu amfani da harshen ingilishi na arewa maso yammacin kasar a karamar hukumar mai cin da ke arewa maso yammacin kasar sun ce a cikin makonni biyun da suka gabata sun guje wa tashin hankalin da yake ci gaba da faruwa. jiya litinin shugaban kasar amurka donald trump ya ce amurka za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar sayarwa da sojojin indiya jiragen yaƙi da wasu kayayyakin da kudinsu ya kai dala biliyan uku. To da haka ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai can an jima da hantsi karfe takwas wato agogon Najeriya da Nijar wato karfe bakwai ke na agogon Ghana inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai Cuba Hero ne da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Jim Cook. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.